وقليل من الآخرين kaɗan ne daga cikin mutane a ƙarshen zamani suke zamantowa cikin waɗanda suka tsere sa'a kuma makusanta ga Allah maɗaukakin sarki.